mu dai mun san dai babban illan eh, zaben mu a yanzu shine tattara sakamako mm. ah, wanda nake ga cewa eh, mun samu ci gaba musamman ma akan amfani da na'uran na'uran da ake amfani da idan ah, mm. sukari da kenan amma nan maganan tattara sakamako inda shine dai eh, nake ga cewa har yanzu ba mu mun ci gaba ba to don iya yoyin cewa da iya amfani da ko wa'insu na'urori maimakon a zauna a rubuta sunayen mutane saba'in da uku a sa kowanne a kuri'an da ya samu da sauransu wannan ɗin an ga daɗi bai su lokaci